وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين اليوم منا ساتير جمعه ashirin da ɗaya ga watan tara watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ta daidai da ashirin da ɗaya ga watan uku watan maris kalandar za shi shekara dubu biyu da ashirin da biyar a karo na sha shida Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na juma na cibiyar jama'a fi zarfin gida wa ikamati sunna ta kasa reshen karamar hukumar boko domin nuna daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri bangaren mata jiya mun kai ƙarshen tafsirin suratul sof yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin suratul juma da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace za ku yi hakuri yau da amsa tambayoyi tambayoyin dauka bayar jiya na baro su a gida amma insha Allah gobe za mu amsa su da fata Allah ya mana jagora na'am Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم نعم بارك الله فيك يوم أصال البركة عنا سورة أنا تالتا سورة الجمعة وسورة da ta ambaci ranar juma'a kuma sai aka sami munasaba za mu yi tafsirin suratul juma'a kuma a ranar juma'a an ciro suran wannan sura a fadar Allah da ya ce yawan labina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati juma'a karanta يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى آه، يا ya ko an ولا da sunan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yawan ladina amanu izanu nudiya lis salah yau mil jumu'ah in an yi kiran sallah ranar juma'a ko don a yi sallar juma'a a ayata ta tara kenan daga nan ne aka tafi sunan sura din suratul juma'a yar madina ce suratul juma'a yar madina ce ma'ana madina aka soka da ita ita ce sura ta hudu. da ta sauka bayan hijira a jerin surori ashirin da suka sauka bayan hijira ta biyo ta sauka bayan suratu safi surar da ta gabace ta asalin sauka suratu safi ta sauka sai suratu juma'a ba nan ma qur'ani haka ka tabbatar da su suratu safi sannan suratu juma'a Suratu juma'a ita ce sura ta ɗari da goma a asalin saukar alkur'ani yanzu a jerin surorin alkur'ani daga sama a rubuce ita ce sura ta sittin da biyu kuma tana da ayoyi guda goma sha ɗaya dalilin saukar suratul juma'a malamai sun tattauna amma dai wanda ya fi fitowa sini. wata rana annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ranar juma'a yana sallah da mutane sai wani ayari na yan kasuwa ya zo madina ya fara kumba saboda haka mutane sai suka watsa suka tafi wajen kasuwanci suka gyara manzo Allah sai daga shi sai waɗansu mutane ba su mutum goma sha biyu ba sai kuma da za a da sallah an da sallah kuma ri suka taho suka zo aka samu sallah ko suka yi sallah ta da manzo Allah su zuwa sallah ne Allah subhanahu wataala sai ya hana su wannan tabi'a a ranar juma'a in dai lokacin sallah yayi to aje komai a tafi a yi sallah a yi sallar juma'a ba wai juma'ar za a bari a je a yi abin da ya shafi duniya ba shi abin da ya shafi duniya kamar baya karewa zuwa kai ka tara ana yi kuma za ka tafi ka bari ana yi ba ta ba kai ka fara ba ba kuma za a kare a kanka ba to don haka sai ka yi abin da shi in ya wuce ya wuce kake nan juma'a idan baka samu juma'a ba ta yau shikenan har abada ba za a dawo maka da ita ba amma kasuwar da baka yi ba yau gobe kana iya yin ta kasuwar da baka yi ba jiya yau kana iya yin ta abin da baka yi ba a jiya kana iya yin sa yau amma juma'a idan ta wuce ka ko wanda ta riga ta wuce ka har abada to da aka yi hakuri da abin da yana mai metuwa akan abin da baya mai metuwa karanta ta ita ma juma'a tana tuwa eh ita kowace idan ta zo ba mai mai mace sabuwa ce an gane ko ba mai mai mace sabuwa ce sabanin kasuwa wanda baka yi ba a yau to dama Allah bai kaddara za ka yi ta ba da haka ba ba wuce ka ta yi ba wanda kai a yau dama Allah ya kaddara za ka yi ta amma ita juma'a ba za ka ce ta yi ta ba juma'ar haka ba asarar da kake yi ba kai juma'a ba ba ita ce wanda kake dafa kai kasuwa ba ba ita ce wanda kake dafa kai ofis ba ba ita ce wanda kake yi saboda ba kai gona ba ba ita ce wanda kake saboda ba kai sana'a ba ba ita ce wanda kake yi saboda ba kai wani abu wanda yake da duniya ba wannan asarar da kake yi asara ce wato a cikin akawar na lada ba za kuma a dawo maka da ita a ce jiki abin da ya wuce ba da aka yi tabbata a asan wani mutum ya rasa sallah a cikin jami kamar sallah ba. sai ce to ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar mutum shi kadai ko sallar mutum a cikin jami tana fifitar sallar sa shi kadai da daraja 25 a wata riwaya da daraja 27 saboda haka sai ga to bari ya ya sallar isha din nan sau ashirin da bakwai da haka ya ringa ya raka a hudu yana sallama sai da ya yi sallar isha sau ashirin da bakwai bayan ya ya gama sai je kwanta a barcinsa sai mafarki gashi ya hau kan wani ingarmar doki doki kato amma kuma ga wani ɗan doki a gabansa ya yi masa fintin kawai yana kokari ya kafo shi ya kasa kafo shi ya ya ya ya ya ya amma ya kasa ya kafo shi sai zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labari ta yi ga abin da ya faru kaza kaza kaza sai manzo Allah ya ce a wancan da ya ce zai na ya riga ya tsere maka duk abin da zaka yi ba za ka kafo shi ba ina fatan mun gani to kun ga wannan ita ce asara da mu yake dalilin rasa sallah to musamman kuma ita sallar juma'a idan mutum ya bar sallar juma'a ta hawo jiha da gangan in ya bar juma'a guda uku to Allah zai bugu akan zuciyarsa munafinci ya shiga zuciyarsa ke. to da haka ne yanzu za ku ga mutane Allah ya tsawaki sannan wasu na ganin da ai na zo sallar juma'a sallar juma'a ba wai ka zo ka samu raka'a biyu tare da liman ba wai shi ne ka samu juma'a ba a'a ka zo masallaci gabanin liman ya hauka kokari ya fara hudba akan gidanka ya fara hudba kana masallaci ya gama yi sallah ina tare da kai to shine ka samu juma'a amma wanda bai sama ka ba tare da liman sai zo kawai ibra a biyu sallar sai ta saraya a kansa ba a neman yi azhar kamar mutumin da bai samu juma'a din ba zai azhar shi ba zai ba sallar ta saraya amma da za a zo ranar lahira ana kiran sunayen waɗanda za a ba su zaɗin zuwa sallar juma'a shi ba ya ci saboda ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce a ranar juma'a Allah yana da wasu mala'iku da suke zama a kan hanyoyin tafiya masallaci duk hanyar da za a ba shi masallaci yaktubuna al-awwal fal-awwal suna rubuta zo sannan cewa waye na farko waye na biyu waye na uku ta wannan hanya ta wannan hanya ta kowace hanya suna rubutawa ba za su bushe ba suna wannan rubutu har sai liman ya zo ya hau kan burbari da liman ya zo ya hau kan burbari ya zauna shi kenan su ma su tattaro da kasu sai su zauna suna sauraron hulba wanda ba a rubuta shi ba a wannan lokaci bayan ne ban ya hau bari to babu shi a wannan suka ji sallar juma'a da haka in za zuwa a yi kiran suna ran kiyama wanda duk da yake ban ya riga shi zuwa masallaci ya hau bari to zai dana ta kiran sunan waɗanda suka je sallar juma'a amma ba sunansa saboda ba a rubuta shi ba ina fatan mun gani to da haka ba wai ka zo ka samu juma'a sai shi ne abin da a'a sai ka zo lokacin da yake prescribe lokaci wanda ana ɗaukar suna a wannan lokacin idan mutum bai zuwa wannan lokacin ba to kar ya ɗauka ina cikin waɗanda suka zo sallar juma'a yawan masu albarka ainihin amfanin muhimmancin kullum mata ku san wata sallar juma'a ko ba wajibi ke a kan mutane hudu juma'a ba wajibi ke a kan su suna musulmai bawa juma ba wajibi bace a kansa yaro karami wanda bai balaga ba juma ba wajibi bace a kansa mahaukaci juma ba wajibi bace a kansa haka nan mace ko tana halin tsarki balle tana halin al'ada juma ba wajibi bace a kansa amma sauran musulmai wajibi ne su je sallar juma'a to muhimmancin ko san wannan saboda lokacin da kuke tarbiyya wa yara ku koya musu tafiya masallacin juma'a a kan yana karami kin saba masa baban sai rike shi tinkir tinkir da masallaci in yayi kuka a dauke shi ina fatan mun gane bayan yanzu mai gida zai tafi kasuwa zai tafi ofis zai tafi kaza yanzu ba lalle sai ya dawo gida ba kuma a lokacin da yake dawowa dama ina dawo a daidai ne ya rage za su je masallaci da mutunci biyar na liman ya hau kafin mai eh sun shiga cikin roll call shi wannan da yake gaban yanzu da ba gona ba kasuwa ba ofis ba ko'ina shirya shi duka ba karfe goma karfe sha ɗaya in je da masallaci dokin kaura ta kan tarbiyyar da ba zai je na ta bai sha Allah har ya girme na hakan ko ina yake zai rinka tafiya masallacin juma'a kan lokaci zai da lokaci ya kai da kware masa da matsewa ba zai yarda a ce neman ya hau mulbari shi ba ya ba da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗaitar akan wannan rana ta juma'a mutane su kokari su kiyaye ta ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma hasadatu yahud ma hasadukum ala يوم الجمعة وقول آمين بعد الإمام yace yahudawa ba su وتأسد wata hasada لأن wani abu fiye da inda suka yi muku سنة أسد ranar juma'a الجمعة yahudawa suna hasadar جمعة بعد الجمعة juma'a suna jin haushi juma'a ba ta su me ya faru da su su ne suke sakaci suke ci zaɓar juma'a Allah ya ba su zaɓin rana sai suka zaɓi ranar lahadi amma Allah ya yi honin kwanakin guda bakwai ku zaɓi rana a cikin kwanakin da guda bakwai ku zaɓa ku darje sai suka zaɓi rana a sama da tare da suka zo sai suka zaɓi ranar lahadi da Allah ya kawo wannan abin mata a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sai ya zaɓa mana ranar juma'a da haka sai ya zama to ko da mu muka zo ƙarshe to kuma su za su biyo bayan ranar tashin alkiyama annabi ya ce sai an yi juma'a sannan a yi asabar sannan a yi lahadi to da haka suna da wannan sun riga mu zuwa amma kuma muna gaba da su da haka ko ran kiyama sai mun fara shiga aljanna sannan al'ummar kowanne annabi ya shiga wannan yana daga falalar wannan rana da manzo Allah ya fara da mutane a kanta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ina da haƙƙi akan duk mutum musulmi yi masa wanka sau ɗaya a mako a wani hadisi ya fasa cewa ranar juma'a ce da aka yi ce ba wani musulmi da zai wanka ranar juma'a man bakkara wa mutakara wa gasala wa tasala kuma masha wa lafiyar shinar juma'a wa lafiyar kafa ila akhirin hadisi nan sallallahu alaihi wasallam ce ba wani musulmi da zai ko ya fita masallacin juma'a da rubutu ma'ana da wuri sannan i wanka ya wanke kayansa ya shafa turare daga gidansa ya shafa mai itaka a kafa ita masallaci ba tare da yawa abin hawa ba musamman gidan wurin ba bisa sannan in je in sallaci abin da Allah ya kaddara gare shi ya sallata sannan idan liman ya zo yana kuma ya saurari ya saurara ya saurari liman ba sai sai an gafarta masa abin da yake sa da juma da ta gabata da ƙarin kwana uku na sai an gafarta masa kwana uku wannan rana ta juma ya kuma sa barka rana ce mai kima mai daraja da aka yi ce yau mai juma khairu yau mai falati bisham ranar juma'a ita ce rana mafi alkhairi da rana ta taba hudu a cikinta babu wata rana a mako da rana take huduwa a cikinta wadda ta fi ranar juma'a alkhairi ta fi da daraja ta fi da matsayi a wurin Allah saboda haka yi wa masu albarka ku ringa umartar iyalan muna karfafa su wajen tafiya sallar juma'a tafiya akan lokaci yara ƙanana musamman tun da safe a sa su tafi masallacin juma'a mai gida a yi ƙoƙari a nuna masa muhimmancin ranar juma'a ya bar ofis a kan lokacin da zai zuwa masallacin juma'a ya bar kasuwa a kan lokacin da zai zuwa masallacin juma'a ya bar aiki a kan lokacin da zai zuwa masallacin juma'a ya bar ko ne ne a kan lokacin da zai zuwa masallacin juma'a bai ya yi ta ni mai gida na a kamfani ne aiki in zai bari kaza kaza ka je ka rubuta a kamfani awoyin da za ka ɗauka ranar juma'a ka je aiki a cire kuɗin su kada ba ta misali ya ka ce za ka zo kamfani sai karfe ne za a barka ka je kai sallar juma'a ka ce to an cire kudin awa daya a cikin kudin aikin ka na juma'a za ka dinga barin ofis karfe sha biyu dan ka samu ka je ka kinsin za ka je masallaci ka samu alheri da yake na da juma'a mutane suna zaton wannan kudiri ne ba kudiri ba ne Allah subhanahu wata'ala bai halitta ka dan kai aiki ba bai halitta ka dan kai kasuwa ba bai halitta ka dan kai office ba bai halitta ka dan kai noma ba abin ya halitta ka dan kai ibada ya halitta ka Wadannan abubuwan ya ce ka yi ne don su taimaka maka wajen yi masa da'a wajen yin bautar a gare shi da haka har a cikin yin su kai kuma sai ka yi bauta gare shi ina fatan mun gane saboda haka ko a matsayin ku na iyalai uwaye da mataye aka yi kamata su rika karfafa waɗanda suke tare da ku saboda su kiyaye alfarma da su wannan rana ta juma'a Allah bada wa ta'ala yi mana jagora suratul juma'a tana da alaƙa da surar da ta gabace ta musamman mun ji cewa dama tare aka saukar da su ma'ana da wannan ta sauka suratul sabt ta sauka bayan da sai suratul juma'a kai tsaye babu wata sura a tsakanin su to sana abu na biyu kowace su ta fara tsafla su iri ɗaya ne tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala suratul sabt ita ta fa ta kawo sifiri ne mawi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ita kuma suratul juma'a yusabbihu can an tsarkake nan ana tsarkakewa duk suna a mawuri sannan a suratun safi akwai nida da ya ayyuhal na amanu a nan suratun juma'a nan ma akwai nida ya ayyuhal na amanu a suratul safi akwai faman Aflam nan ma a nan suratul juma'a akwai faman Aflam. saboda haka sun haɗa waɗannan abubuwa wanda yake nuna a wani ɓangare ko kaso mai yawa wanda suka yi tarayya cikin irin da'awar da suka yi ko abin da suka karanta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lillahi ma fi samawati wa ma wa al-ard abin da ke cikin sabbai da abin da ke cikin karsai ina yin wa ga Allah almaliki wanda yake ne mai mulki shine sarkin gaske al tsarkakakke mai matsayi da darajar da babu wani mai matsayi da daraja da ta kai tasa al'azizi wanda yake mabuwayi wanda buwayarsa tasa ya rijayi kowa ya kuma gagaru kowa ya rijayi shi alhaki wanda yake gwani gwanin da baya yi komai sai da wata hikima a ciki sai da kwarewa sai duk abin da Allah ya yi ina nuna kwarewa a cikin wannan abin da aka kwarewar ta sa an kasa cin gyaransa an kasa yi masa gyara a ce ga point of correction ya ubangiji ga point of correction har yanzu tun da Allah ya fara halitta har yanzu har ki gama ba wanda zai iya cin gyaransa ko a wani tsarin halitta da ya ko a wani tsarin shari'a da ya saukar ko a wani tsari na zartar da rayuwa da yi babu wanda zai iya cin gyaran Allah subhanahu wa ta'ala saboda ne duk abin da yayi yayi shi da hikima na Allah ya ce huwa هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بارك الله فيك الله هو الذي بعث في الأميين Allah shi ne wannan da ya aiko jakada manzo a cikin ummiyai wannan da ke cewa ummiyai idan Allah ya dan Abbas yace al-arabu kulluhum laraba gaba da yanzu. an gane ko wanda suna iya rubutu da wanda ba sa iya rubutu ana ta da su ummiyun ya annahum lam yakulu ahli kitab saboda su larabawa ba a yi kolar da littafi a cikin su ba a gane ku Na aka ake da su ba hannuwa. wato ma'anar ba halwa wadanda suke rayuwa akan abin da babu su ta koya musu abin da suka tsotsa a nuru abin da aka sani a al'ada a gane ku to dai Allah subhanahu ta'ala yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa ayoyin ma ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyin su ne waɗannan da isaukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane ku Allah subhanahu wa ta'ala da ya kira larabawa da sunan ummiyai ko da sifa ta ummiyai kuma yace ya aiko manzo a cikin su saboda babu wata kabila daga cikin kabilun larabawa ba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da dangantaka da su misali mu dauka ku ce bahaushen katsina bahaushen zaria bahaushen kano bahaushen daura bahaushen sokoto bahaushen kaddi da sauransu to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan da ɗauka larabawa ne to duk ina da dangantaka da su wanda ba kowanne mutum yake samu a ce ina da dangantaka da kusan duk wata ƙabila ta yaran sa an gane misali a ce ga wani bahaushe ina da dangantaka alaƙa da duk waɗannan alaƙa ta jini wanda dalilin wannan alaƙar kowa ina jin cewa shi ma na sani illa kawai inda aka haife shi dole za su fi kuma kirji da shi to shi manzo Allah su sallam ina da wannan a cikin kabilun Laraba gaba daya amma ibn Ishaq ga shi sai wani danki wata kabila ta Taglam ko wata wadannan su ce manzo Allah ba shi ba shi da ainihin wato dangantaka to dai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da jakada ba al'uwa daga cikin ba al'uwaye waɗanda ba ahli kitabi ba wadanda ba sa rubutu ba sa karatu ba saukar musu da littafi ba kuma daga cikin su yake shi ma irin su shi ma ba karatun ke ba ban lamarin sa ma ya fi nasu mamaki saboda ne shi bayan da yi karatu ba to sannan ne ba taɓa garin garin su ya je wani wani wurin da ba a sani ba ya daɗe a gabanin a aiko shi bai bar makka fiye da sau a don fitar da yake yi garin farka an san ina je, an san inda ya dawo kwana nawa yi kuma sau nawa ya fita a cikin shekara arba'in da yi da haka ba san ya yi karatu ba ba san ya haɗu da wasu bokaye ba ba san ya haɗu da wasu masu sihiri ba ba san ya haɗu da kasuwanni ya zuwa wake-wake ya yi ilimi ba ba san komai ba ta shi amma ya tashi kawo tafi. ya kawo littafin da ya kalubalanci duniya da shi gaba ke daya to da haka shi ummiyancin nasa a an hada da nasu nasa ma na musamman idan irin ne a wannan zamanin da ta aiwa da kifin rijiya ne ba inda ya taba zuwa bai je ko ina ba Sanai na daga ka'ida ta ilimi a rikinatul ilmiya mutum ya tafiye-tafiye saboda harkar ilimi ya buga gabas ya buga yamma ya buga kudu ya buga arewa dama daga tsakiya ya tashi ko ina a shi shi ma ya san mutane idan ai soke kenya da bugayya da sha bangaren tara in mutum da haka ba ya ilmace ba a abincin da ilminsa to shi manzo Allah ba san shi da komai ba amma ga shi ya kawo littafin da duk duniya ta gagara kawo irin sa kuma ya kalubalanci duniya ke duniya in kin isa da ke da abin da ke cikin ki da wanda ke cikin ki ku haɗu ku kawo irin wannan littafin kuma har yanzu duniya ta kasu tun a har kawo yanzu shekara dubu da ɗari hudu da saba'in da tara ko da sittin da tara ana ta bugawa amma har yanzu an gagara kawo irin wannan zai ke nuna musu cewa Allah yace tulu alaihim ayati ina karanta musu ayoyin ayoyinsa ina nufin alqur'ani wa yuzakkihim kuma ina tsaftace su ya tsarkake su wato ina tsarkake su a zukata da imani ina tsarkake su a gabai da yin tsarki idan za su yi ibada Abdullahi dan Abbas yace asiya alqulubi bil iman wato ina sanya su masu tsarkake zuciya da imani wasu malamai suka ce yubayyiru min darasil kumni wa zuro yana tsarkake su daga datti da kazanta da kafirci da zunubai na lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo lokaci ne mai ban mamaki ware da gaskiya ba zai ke faruwa a ciki saboda giya shan giya ya zama abin alfahari misali kamar da koko kawai sai mutum ya zo ya ce duk giyar da aka shaiwa a kofa a jihun da aka sha zai biya kage idan mutum ya ga ɗan ɗan faɗi ai ya fi ya fi mugunta an gani da haka idan wani alƙawarin da zai ce sai sha ta naira goma ranar sai ya sha ta naira ɗari saboda ban za ki ta faɗi kuma ana jin wannan gina shi ya yi wani abu ya zo ya mai da gari duk yan tafiye ne manya tafiye ne yara tafiye ne maza tafiye ne mata tafiye ne amma yana ganin ya yi wani abu kuma su suna ga ya yi wani abu ya kai a yaba masa ko kawai mutum ya zai tazo ne kama ce kashi kawai me yasa ka kashe shi kawai sai ganin dama kawai so yake kawai je kawai shi ba za zaman lafiya kawai sai ya zo da gare saboda haka ya kashe kawai saboda haka sai a ta yaki a ta fada ko kuma mutum ya zo ya ɗauki yarsa yarsa zai ya ba a cikinsa ya ce ga wani abu abokinsa ya je kwanta da ko matarsa matarsa ta sunna bai ya aura ya yi babu ya ce bakon ne da kada ke tasfana irin zamanin da aka yi mutu ke wannan wannan rayuwar ana kan rayuwar za ta kyau a haka nan kuma ba za ta kyau ba to wannan zamanin da Allah ya yi za Allah cikin shekara ashirin da uku kasar sai ga shi ya canza wannan yanayin gaba ɗaya mutane sun koma waɗansu irin mutane samfuri na musamman idan zinace-zinace suka yawa a cikin al'umma suna yin wari suna dan ta ce za su ringa wari a wannan cikin lokaci kankane wannan warin da suke ce suka daina saboda bayan karɓar musulunci ko yanzu ku je wurin wanda wanda ba ku ba irin mamudawa kan zuwa suke yi in zan karɓi musulunci ana wankan janaba mutum ta ta yi al'ada ta fi ne za ta yi wanka idan jinin biki ne za ta yi tagama za ta yi wanka za ta yi wanka ta yi tsarki ta yi wanka da turare za ta samu tsafta wannan warin zai kushe na wanke na wance na wance suna so ina guri yanzu duk za ta rinka tsaftace jikinsu ba za ta samu wannan abin da haka ina tsarkake su a zahiri daga wannan datti na zunubai bayan nan ina tsarkake su da yawancin tsafta da ruwa mutum yawanci tashi da safe ya wanke hannayensa annabi yadda ya tsaye ku ya tashi da safe gabanin ya wanke hannayensa so gabanin ya saka a cikin mazubin ruwansa sannan ya samu musu da lafiya suka zama su masu lafiya ka je yankin da waɗanda ba musulmai ba suke misali wajen mamusawa Na ku je har yanzu suna yin gyambo har yanzu suna yin gyambo gyambo da ake a kafarin suna yin suna yin gulando wani ciwon gulando san gulando ko mutum ya dauke a kafa ya tuntube kan san ya san sai fashi in dau haka suna da suna yi duk wani ciwo da ake irin da da har yanzu suna da suna yin kayan saboda ne babu wannan abin da kaga mutum daga jaja ba kyan gani ba kyan tsari a wani mun ji wata musulunta da babulawa ita shi abin da ya sa zai musulunta yadda sun lura idan mutum ya musulunta sai su ji da da suke yi ya yi shi kaga kuma suna jin suna wani amma gwaro ne baya jin wani jikinsa me yasa ba sa jin wancan ina yin kai shi ko ba su gane su suna yin wari sai wannan ya zo cikin su sun kaji baya irin wannan wani me yasa ba yin wani saboda za a yi alwala in an samu jaraba za a yi sarki idan jinin al'ada ya ɗauke za a yi wanka za a yi sarki da tunani idan an gama jinin jiki za a yi wanka za a yi sarki da tunani idan ranar juma'a ta zo za a yi wanka wani in ba ranar tsafi ba baya yin wanka a rayuwarsa ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يزكيهم ويعلمهم الكتاب yana sanar da su littafin sa ina nufin alƙur'ani wal hikma da kuma hikima ana nufin sunna kamar yadda al-hasan al-basri Allah ya kasa masa ya faɗa amma Abdullahi Abba ana nufin rubutu wannan ya fi kama da daidai da ƙarin ilimi dan sai ya ce su alaihim ayati ina karanta masa musu littafin ayoyinsa Qur'anin kenan sai aka ga ce an cikin mu kitabu da na sanin su littafi mai mai ake amma an mu yu'allimuhum ba ina koya musu rubutu da alkalami bayan da ba sa irin wannan rubutu a gane saboda ne ba a samu rubutu ya yawa a cikin laraba ba sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani kuma ya umarni a rubuce shi don a kiyaye shi larabawa asali ba da ba ba wai ba sa rubutu ba ne amma rubutu su ɗan kaɗan ne da haka yawancin abin da suke rayuwa a kansa suna rayuwa ne a su kwakwalwarsu kan zakira tunanin ƙarfin kwakwalwa ya sa suna da sakaci wajen yanzu kamar haka ne ga kunan duk wani lokacin zauna kowace tana da tana ce da kwakwalwar da tana da karfi da abin da aka faɗa za su iya rikewa yan kaɗan ne a cikin masu biyu wanda suke kayyade abin da aka faɗa wanda yake mai amfani wanda suna buƙatar su a nan gaba ina fatan kun gani to haka kuma duk ne karfin kwakwalwa yake ina da sakaci wajen rubutu ba duk mutum ne za ku ga Allah ya ba shi karfin kwakwalwa kuma ya ba shi ya kore masa yin rubutu ba a duk ne karfin kwakwalwa ko yawancin rubutu sun fi dogara a kan kwakwalwa suna jin in an yi lanta ta awa goma in suka zo za awa goma su zube su gaje su an gane amma da manzo Allah sun sanar yanzu sai ya koya musu ya rubutu saboda haka wa yu'allimuhum kitaba Wani hikmata kuma yake karantar da su hikima malik dan anas yace al-fiqhu fi din ina kai da su addini ya koya musu addini a gadi wa in kanu min da la fi dhalalin mubin ko da gabanin ruwansa sun kasance a cikin mata mabayyani saboda dai raba fatattu ne bautar kuma ka suke bautar kuma ka suke ta kai ba a cikin ɗakin ka'aba kawai akwai kuma ka ɗari uku da sittin a filin ka'aba duk inda za ka kullo ka shigo filin ka'aba akwai gunki ita kanta kamar akwai gunki a kanta. akan safa akwai gunki akan marwa akwai gwaiki da aka neman suka tambaye manzo Allah akan yin sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda da ana yi ne ga gumaka yanzu sa gurin suka bada yi dan Allah ya inna safa wal marwa bi sha'irina eh ina asalin cikin sha'air alamu da aikin haɗe da ake wa Allah subhanahu wa ta'ala da umra dai manzo Allah sallallahu ya koya musu addini ko da gabanin haka sun kasance suna cikin bata wanda yake ba bayyane bata ne bayyananne a ce mutum ya ɗauki gunkinsa ko ya ɗauki allansa ya saka aljihu ya yi tafiya ce Allah an ɗauki Allah aljihu wanda wani irin Allah ne wani irin Allah ne wanda su za su ɗauki shi a saka aljihu Za ka wanda ɗan kafa yadda wanda shi sun sun jahiliya ya fara tunanin bautar gumaka akwai shirme a ta. ya aka yi umar ita wata rana ya dauki mulkinsa Allah zai ya dauki Allah zamanin jahiliya ya dauki Allah da mulkinsa ya je da shi gona za a kawo masa abinci ba a kawo ba sai ba da jin yunwa ita kuma dama ya yi mulki ne min hayi wato irin haɗe-haɗe ga dabino ga gurasa ga ɗan nama an gane ai ga dan kek ga dan kaza su aka harhaɗa aka gina gunkin aka yi Allah ke sama da aka da ya ko a ƙarƙashin inuwa ga gunkin aji ina jira kawo mutum a kawo ba ce sai ga kullum kamar ɗaya ya mutu girma sai kana jin yunwa ai ba ku da ba ka gani ba saboda haka sai ce bari cire kullum wannan da ya fi girma sai ya ta samu sai sa masa wani wanda ya daidai da wancan ita da ya na kunnen sai ka da ya kyau da sai ce bari kawai cire ɗayan ki so sai saka masa guda ji gaba da. ita kawai sai ga wani sun guri haka kai wani abu sai ce bari ya cinye iyakar in ya kan annan ba bari ya cinye kan annan nasa in ya so kawai zai wani ya daka ita bai gushe shi ba bai gushe ba ina cinye shi gaba gaba gaba har sai da cinye shi gaba da. inda to sai tunani yanzu nan sa ce Allah ya kasa hana a cinye shi don wani abu ya zo shi zai cinye shi zai iya hana shi Allah ya sa ku gani ita to shi gaskiya tun daga nan ya fara tunanin bautar gunki gaskiya ba mai gunki ba Allah ba ne mala ne mutum duk wanda ya tsaya ya kalli wannan zai ga cewa ƙasa ne ƙasa ne bayyananne ba ka da buƙatar sai an ce da kai wannan abu ƙasa

waɗanda su ma ummiye ne an gane an ce akwai annabi hud akwai annabi salih akwai annabi shuaib an ce waɗannan su ne larabawa a cikin annabawa sai annabi muhammad da hudu to shi ne aka ce nan su ake nufi wa asarina minhu da waɗansu waɗanda suke na daban waɗanda ba waɗannan ba su ma an aiko shi waɗansu malamai suka fassara a asali da minu waɗansu larabawa kurmiye waɗanda ba shawa ba tun da shi ba annabi ai ba kure shi ne ko ba kure shi ne ba ne. to waɗansu larabawa waɗanda su ma kurmiye ne waɗanda ba larabawa ba an aiko shi su ma ina karantar da su za su yi imani saboda risalar da ta Allah sallallahu alaihi risala ce gabanciyar risala wannan su malamai suka ce a'a ana nufin ainihin sauran mutane wa akari da birhu idan ka zo ka koyi larabci to ka zama balarabi shi ne akari da birhu wato waɗansu daban daga cikinsu ko da ba kabilar su ɗaya ba ko da ba kalar su ɗaya ba ko da ba wajen zaman su ɗaya ba amma idan suka zo za su koyi larabci za su ji abin da ya zo da shi kuma za su yi imani saboda haka sun shiga cikin waɗannan lamma yalhaqu bihim ban riga sun zo sun haɗu da waɗannan din ba to dai nan ina nuna sirri na annabcin ban annabta za Allah Muhammad sallallahu alaihi ban zo da shi azabatinsa kuma ban zo ne da abin da ya biyo bayansa lokacin rayuwarsa al'ummar da ya rayu a cikin to nan al'ummomin da za su biyo baya a takaice wannan gina nuna hasbun risala wani kowa daga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wani annabi da zai zo a bayansa kuma duk annaba da suka gabata annabi Hudu an aika shi mutanensa annabi Salihu an aika shi mutanensa annabi Shu'aibu an aika shi mutanensa annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa duk annabi ana aika shi zuwa mutanensa ne kadai kuma idan ya wuce shi ke nan banzancinsa ya kare amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa akhari da minhum lamma yalhaqu bihim addinin zai ci gaba wanda banzancin nasu zai ci gaba saboda an gama annabta da shi Allah ya gama aiko annabi a bayansa kuma yanzu an yi centralizing addini babu wani addini ba wani annabi sai annabi Muhammad ba wani addini sai musulunci ba wani littafi sai alqur'ani ma kana muhammadu aba ahadin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin وكان الله بكل شيء عليما wannan aya tana magana Allah ya cika manzanci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka da muhammadun a ba a hadin da rijalinku muhammadu bai kasance ku ba ka ɗaya daga cikin mazajen ku ba walakin rasulullah sai dai shi manzon Allah ne wa khataman nabiyyi kuma cikamakin annabawa ne sai da a bayan sa babu wani annabi da aka cikin salatul fati da aka ce wai alfatihi lima ugulika aka ce annabi ake nufi sai muka ce a'a ai Allah bai ce ya rufe annabta ba ballan da zai bude a'a da shi ne Allah ya ce ya rufe annabta saboda haka wani annabin ko wanda ya alfati to wani ya ya bude kenan Allah ya ce da shi irfi kun gama mata ya bude da shi ba an gane to wanda kuma sai ce alfati ilma ubulika ne budewa ga abin da aka aka kulle wannan ina nuna kuma abin da suka faɗa ko sai ya ta faɗa cikin siriyar tafsir wanda yake cewa Muhammadu iri biyu ne akwai Muhammadu karami akwai Muhammadu babba Muhammadu Karamin shi ne wajen Muhammadu, ɗan cikin ƙwarai shawa ɗan ba gado Hashim wannan shi ne in naka la mana a ahbabta amma Muhammadu Kalim wa naka la haɗi ila siratil mustaqim siratil lahi an annaka Muhammadu guda biyu ne Karamin shi ne wannan da Allah ya ce ya cika annabta da shi shi kuma babban nasu shi ne wanda ya zo ya Allah ya sa kun gani to don haka ainihin wannan ayar tana ƙaryata wannan magana babu wani muhammadu idan ba muhammadu rasulullah shi kadai ne Allah ya sa mun gani kuma shi Allah ita ya ce ya tuba annabta da shi to haka nan littafin da ya saukar gare shi ya zama shi ne mai mamaye dukkanin littattafai wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi وأنزلنا وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا نعم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم نعم. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون haka Allah ya faɗa littafin da alqur'ani muhaiminan alai ya kewaye duk wata shara ya haɗe ya masu mare babu wata shara ya zai ina fatan mun da Allah ya sanya alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ne central abu wanda duk wani addini wajen su zai kare duk wani wata shari'a kansu za ta tsaya duk abin da ya saba musu ba karfafe bane a wurin Allah Allah yake zalika fadlullah zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu ذو الفضل العظيم الذي ذلك فضل الله يؤتيه من yasha wannan falala ce ta Allah ina ba da ita ga wanda ya ga dama wallahu min fadli al-azim Allah kuma abun falala ne mai girma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin bukhari da muslim wanda abin suka rubuto da sanadi zuwa abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace kunna da inda nabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance zaune wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam إذ نزلت عليه سورة الجمعة sai suratul juma'a ta sauka gare shi balan ma qara wa akhari da minhum lam yanaqu bihi da manzo la ya karanta wannan aya qala rajulun jawzi yace man haula ya rasulullah wa da mutane ne waɗannan sai annabi bai kula shi ba sai da ya tambaye shi sau daya sau biyu sau uku abu hurairu ya ce muna zaune akwai salman ibadi a tare da mu sai manzo Allah sun sanar da ya ɗora hannunsa akan salmanul farisi sannan ya al laukana al'imanu inda surayya da na da huri jamus haula da imani zai zama to ya hau sama ya tafi wajen tauraruwar da ake sa ta surayya ita to da waɗansu mutane daga waɗannan za su je wajen da imani ita samu ma'ana ina nufin ba wai larabawa bane a hakika a kabila ko a yare amma masu imani ne su ma su zo sun bi wannan layi na larabawa su zama larabawa dalilin alƙur'ani wannan sai nuna sun mutane ne da za su zo daga baya wanda su ba ma larabawa ba da aka yi zuwa wannan baya ke cewa da dinu inda surayya ta za ku bihi wasu bin fadi au kana bin abu na ifadi hatta ya tanawala da a ce imani zai fahimtar inda surayya take to da ta an samu wani daga ƴaƴan farisawa ko wani mutum daga cikin farisawa sai ya je can ya samo imani ya tsosano shi ya zo ya ci gaba da karantar da mutane amma kuma malamai suka ce ana da su ne aka haka nan malamai suke magana da yawa to ne karshe Allah ya ce zalika fadlullahi yi mai yasha wannan balala, da Allah yana ba da ita kawai wanda ya ga dama wallahu bil fadlil azim نعم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله يقول مثل الذين حملوا التوراة فلم يكن مثلا أكثر أبونا التوراة معناها كبار كتاب التوراة ثم لم يحملوها فلم يسويتها معناها في أيدي ليس فأي كلمة تسلسل أمام في أيدي ليس كما مثل الحمار كما التأكيد يقول أصبار wanda yana ɗauke da bayyabayyar littattafai wanda ba za a iya buɗa ba sai karanta Allah ya ce sa masal qawmi da kadhabu mun yaya Allah tar da wadan wasi za ka fita da suka karya ta da ayoyin Allah sun ga gaskiya amma sun yi mata sun fahimci gaskiya amma sun yi mata dinde sun mata tawaye sun yi aiki da ita tar da irin wannan Allah ka tsare wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin da ba shi Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalumai eh kaga shiriya Allah ya bayar da ita to yana bayar da ita ne ga adalan mutane mutane masu adalci yana bayar da shiriya ga mutanen da suke ainihin wato suna neman gaskiya kuma suna yarda da ita in sun same ta in an gaya musu suna ganin su gane ta a gane wannan ayar tana aibanta mutumin da yake da ilimi fi yin aiki da yake shi ilimin sa daban shi kuma da da aka kan mutum ya yadda ya zama su fitila mai kona kansa ya haska wasu amfanin ilimi aiki da shi bal ilmu illa al-amal bi ba wani abu ake sa shi ilimi ba aiki da ilimi idan kana da ilimi ba ka aiki da shi wanda bai san kana da ilimi ba sai ka yi aikin zai shiga zo misali saboda ne aikin shi yake bambanta tsakaninka da wanda ba shi da ilimi kuma Allah ne ya tashi aibanta masu ilimin da ba su aiki da ilimin su da ya tashi zubanta su ya za su da dabbobi guda biyu waɗanda ƙarshen razala kaskanci da wulakanci yana koma a kansu a nan mun ji jaki ko masalul mun hum taura tawrat idan mutum ya rasa ya zama da kiki na karshe ta ce kai yawa da jaki ne kai ana fada ko in ya rasa zuciya ta ce ba shi da jaki ai ba shi da zuciya kamar jaki Allah ya sa kuna gane to a wuri na biyu da Allah ya tashi sifanta mai ilimin da baya aiki da sa sai ya sifanta shi da kare واتل عليهم نبأ الذي آتيناه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين نعم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا نعم. فقصص القصص لعلهم الله سبحانه وتعالى يجي وشو عليهم لما بمئات آتيناه karanta musu labarin wanda da suka ba shi ayo shi ne ɗan bawuda da ake cewa bil'an bin ba'ud sunan da bil'an dan da Allah ya ba shi ilimi an ce daga kashafin da Allah yi masa duk abin da za a yi yau da Allah ya sa a screen na la'allallohin ma'akus an ce yana gani saboda tsamar ilimi da Allah ya bashi ga shi kuna muna su kai ko kada da tini Sadi. to lai mahul haka ake duk abin da za a yi yau sai a kawo kare su sai a aji ana zartar da shi kaɗan kaɗan aka ce haka aka yi wa bil'as dan kuna duk abin da za a yi yana iya sai ina gani damar da Allah ya bashi da ma bai amfani da wannan damar sai nagawa sai girman kai ya zama ko ilimin da ban shi kuma da fansalaha minha sai zare kansa zarewar da mahauci yake wa fata daga cikin nama ai idan fina ta kai Tina, ai ba a barin komai na nama a cikin fata ba a barin komai na fata a cikin nama to fina ta kai fina ke fansalaha minha sai zara kansa daga cikin ilimin zarewar fata daga cikin nama fa asba mu shayman sai ta da shi fakada min al-zawi sai zama kun a cikin batattu cikin halakaku cikin wadanda suka duniya ga ilimi amma ba aiki Allah ya tsoro shi na da rafatan mu ila inda kun ga dama da kun daga shi da ilimin da aka bari mana da ya amfani da shi da ya aiki da shi da ya samu daraja a lahira ba a duniya da aka zama zaman ba ko burin ka da da ilimi ko ne karatu da ke shora a duniya karka yadda in shora ta zama ka a duniya wanda ne ba kafa amma shi wannan ilimin ana yin da ne na tafiyar da Allah subhanahu wa ta'ala da aka Allah ke wani shi na da rafa'ana mu illa mun so da mun ga dama da mun daga darajar sa ba tsaya a abubuwan ba kawai a duniya da ta so toke har ta ce alfiya ya je shiga gidan aljar a kira shi cikin yan aljar da aka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sai mana tsawa yi mana kashe ni kada ka nemi ilimin da za a nema sai dan Allah saboda duniya wanda duk ya nemi ilimi wanda dan Allah ake neman da bai ne ba duniya saboda ya mura ko da ke jayayya da malamai ko da a ce shi ma karanta ya tsaya ko kaza ko kaza to shi ke shi an biya shi in ya samu shi ke nan sai samu shi ke wannan ba man kada ko ila Allah fa ko ila Allah wa rasul wa man kada hijratu li dunya tusikuha aw imra'ati ka fa ko ila ma hajara kar kai abin da dan Allah ake yi saboda duniya musamman abin da ya shafi ilimi to Allah sai ya ce wa yushi ina walakin da mun akhla da ila al ardh wa taba'a hawa a shi ya zafi duniya ya tafi san zuciya zuciyarsa ta kawata masa so a yi ke yake ji daɗi da rayuwa da ilimi sai ya zama da su kuma da ilimi kamar sa gida ba irin nasa mota ba irin kamar tasa mata ba irin nasa tarin zuciya ba sai kai shi ilimi kuma duk da ake ilimi wannan aka ike rushi da iliminsa ba ina da mai yarda da Allah ba ba laifi ba bane ka yi ilimi ka sabu da abu amma duka dan Allah Allah ya sa ku gani amma wanda ya bayar da waɗannan abubuwan su ne rayuwar tasu da aka yi ilimi to shi shi Allah ba za da haka yake walakin da wa'ala da ila al-ardi wattaba'a hawa fa masalu wa tawfatunsa kamar sanin kalbi kamar kare in ta'mil alaihi yalhas in ka ɗau sanda bulala dutse ka kare za ka ji wurin ina ku yana shisheka ina lallagi ina idan ma ina zaune a inuwa in ta suka ku yana in ma ina zaune a inuwa haka ne yake yi ina harshen sai na ji ina saba ina ba da ka ne kuma ita cikin wahala kamar yadda jaki da ita cikin wahala jaki a dora masa kaya in eh, ka gan shi a inuwa to yana hutawa ne gaba da dora in eh, ka gan kyale shi kayan da za a dora a kan dole sai ta sa aka kai shi to kar mutum ya zama to da ilimin sa ya zama kamar kare kar ya zama to da ilimin sa ya zama kamar kare rana za ta yi wa ku ko ina babu ruku a tsarin shi abin da ake cewa shine mutum a da shi da ilimin sa ilimin ke zama to gajiyar gare shi idan kuka gane wannan abin ba duk girman mutum duk matsayinsa in ya zo zai abin da babu hujja a kansa a kan yin wannan abin ba hankalinsa ba mutum bai ke yi ina jin tsoron kana samu irin mai ya eh, yi malaki na hujja Allah ya samu gajiyar wannan abin ka yi zai zaka Allah kai mun gani amma idan kun da waye ce ai Allah ya ce ku da ni ai na ana so a ce da kai duk malami dan bid'a a cikin wahala ina ga ilimin ya sani amma ya ajiye ilimin da ya je na sai suka tabbata. yana yin bid'a ina yin azuka ya san ba shi da hujja kan yin zatin addini ji ana shi ya wata magana ta magani wai ya ce wai da da da da da da tahajjudi da maulidi da ta ne. eh shi a zan ne ba wanda yace ba daga zuwa za ana ba mata bazari ba ka yace ba to wanda ya bari wannan magana sai ya ce maulidi da tahajjudi ne ne ne abu babaki a ciki idan ga ruwa sai ka ga giya a cikin koko sai giya ta zubo za ka yi mamaki ehm, giya sai ga ta cikin koko sai ka ga ta zubo za ka yi mamaki Mamaki me za ka yi wanda maganganunsa ba su kai ta kan yan uwansa mutane ba ya taɓa daraja annabi ya ce maganganun ba za Allah ba tabbas ba ne to magana waye tabbas mu a wajen mu magana ba za ka yi ce tabbas shi ko ya ce ba tabbas ba ne zakauci to me me me zai faɗa kuma sai ka ce za ka zaɓi da abin da ya faɗa ko ka ce a, kawai za a yi mutane bayani ce a yi shaguɗe a nuna nan irin wannan shirman eh, sai su gane in addini za su yi addini in shashanci za su yi shashanci shi ke Allah ya sa kun gane amma ba abun mamaki bane dan ya ce da faruridi da da shi a wajen sa ba maulidi ba ya fita ta'addudu sai shi a wajen sa maulidi ya fi ta'addudu saboda a ta'addudu ko ba komai babu haɗuwar maza da mata inda za a bi ana raye-raye ko ana yi ba a yi amma wajen maulidi ba ba ga shi ba ba ga shi sun duk bana social media duk abin da muke faɗa shekara kaza magabatan muke faɗa shekara arba'in arba'in da takwas hamsin tun da aka fara wannan da'awa abin da mutanen mu suke malaman mu suke faɗa magabatan mu har mu muka zo muke faɗa ina bayyana ce kullum cewa ba sani aka yi su ka kage ba ba shi suna bayyana su duk da su ne mutum yana tafsirin qur'ani ittaka ashana ittillawa taba da ranar azumi ya magana sai ce na aka azumi taba tana kare azumi a shagiya aka gana ce ai da ba ba ka yi su su mashaya to waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a dan sun ce da tahajjud da maulidi duk ɗaya ne me abun mamaki a Allah ya kawai wanda za ka ba wani abin mamaki a ciki dan kofan giya ya zubar da giya ba abin mamaki da da ya tashi zuba ba sai muka ga ya zubar da zuma to shine zani zani mamaki a farkon kokon giya ya zubar da giya me abin mamaki a ciki Allah ya gane da Allah ka shirye mu Agali, gane to Allah ya ce fa masaluhu ka masalin kalbi in eh, ta'dil alayhi yalhas aw tadrubu yalhas dan bid'a da duk wanda yake aiki babu ilimi ina cikin wannan kuncin ina cikin wannan damuwa ذلك مثل القوم الذين da بآياتنا وأن الذين مثال da كره هذا آية فقط القصص لعلهم يتفكرون ذاك كرهتهم وأن الأبان هم لا tunani. su koma su kama hanya su hau tafarki da kwari Allah ka dora ma su tafarki da kwari ba zan da mutum da kawara su kuma lalle ya fito ha ka masala da limani ya fito a tsara me yasa ba zan fari lalle da kasa mu da ayati na wannan da ayati na da misali suna su kai da ta da ayoyin Allah wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin Allah baya shirye da mutane wanda suke azalibai saboda dai zalunci yana zama gudu ga mai aikata shi a ranar tashin kiyawa da kuma da ga insha Allah za mu duba na nan in Allah barin ya kai gobe ba mu da daga nan da muka bayar da fatan Allah da muka da shi da Allah ya ba mu da inda muka gode kuma ya yi mana abin da yana yi ba mu yi aiki na da sarka ba mu yi da sarka Allah ka taimaki a cikin musulunci da musulunci وصلى الله وسلم وبارك وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اليوم في بإحسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله